Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da safiyar rana Asabar suna Sarfili Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya yau Asabar tara ga watan Nuwamba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi fa bai ma damu ba da binciken yiwuwar tsige shi da Majalisar Dokokin Amurka mai rinjayen 'yan da makarat ke yi. wanda ya biyo bayan zargin da wani mai kwarmato ya yi na cewa shi trump ɗin da wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun tursasa ma kasar ukraine ta binciki abokan hamayyarsa don ya amfana a siyasance babu abin da ya sha min kai abin da trump ya gaya wa manema labarai kenan a harabar fadar white house ya kara da cewa ba ni da matsala da duk wani ba'asin da aka bayar kalaman na trump na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokoki suka saki ƙarin takardu masu kunshe da ba'asin da wasu manyan jami'an tsaron kasar biyu suka bayar a watan jiya cikin sirri game da shugaban kasar inda suka gabatar da bayanai fiye da waɗanda aka gabatar gabanin nan. a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya yi watsi da ikirarin china cewa amurka da china sun amince su soke wasu daga cikin harajin da suka sa kan kayakin juna a takaddamar cinikayyar da suke yi za su so a dan soke harajin abinda trump ya faɗa kenan jiya jama'a yayin da yake magana da manema labarai a harabar fadar white house ya ƙara da cewa ban amince da komi ba kalaman na trump na nuna da alamar har yanzu akwai sauran jan aiki a tattaunawar da ake yi don kawo ƙarshen takaddamar cinikayyar mai tsanani wadda ta yi illa ga tattalin arzikin ƙasashen biyu to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc irin shirye-shiryen da amurka ke yi na kare albarkatun mai a na harzuka jami'an gwamnatin kasar turkiyya. waɗanda don haka suke zargin amurka da amfani da ribar da take samu daga man wajen ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci tun bayan da shugaban amurka donald trump ya yi shelar shirin ficewar sojojin amurka daga arewa maso gabashin syria a watan jiya aka tura ɗaruruwan sojoji su je su tsare albarkatun man fetur ɗin. jami'an gwamnatin amurka sun sha cewa musabbabin hakan shine a kare albarkatun man daga barazanar kungiyar 'yan ta'addan nan ta isis to amma wani jami'in hirkwatar tsaron amurka ta pentagon ya tabbatar cewa ana ba da ribar man ga dakarun sdf mai rinjayen kurdawan siriya ne yakin basasar libya ya samu wani sabon fagen daga wato dandalin taruka a birnin washington dc yakin wanda aka shafe shekaru takwas ana gwabzawa babu wata alamar shirin tsaye da shi kuma gwamnatocin da ke fafatawar na zafafa su na kamun kafa wajen masu fada a ji a amurka wani muhimmin abu a wannan yunkurin kai amma rikicin libya gaba sa shine man da kasar ke samarwa yanzu haka tana samar da gangar mai sama da miliyan guda duk rana kuma ribar da ake samu na da matukar tasiri ga duk wani abin da ya jibanci wannan rikicin ribar ce ke samar da kuɗin sayan makamai da na biyan mayaka da kuma biyan hamshakan lauyoyin da ke yin aikin kamun kafa a wajen jami'an gwamnatin amurka ana tura akasarin man ne zuwa yammacin duniya inda har yanzu man na libya ke da matukar daraja a kasuwa a cewar dr kulin henrik wani shehin malami a jami'ar denver kotun kolin india za ta yanke wata muhimmiyar shari'a a yau dinnan asabar kan takaddamar da ta fi dadewa da kuma tayar da hankali tsakanin mabiya addinin hindu da musulmi kan mallakar wani fili mai fadin eka kusan uku a ɗan ƙaramin garin nan na ayodhya wanda ke arewacin ƙasar inda wasu mabiya addinin hindu masu bore suka yi kace-kace da wani masallaci shekaru 25 da suka gabata al'amarin da ya janyo rikicin addini mafi muni a ƙasar a yayin da mafiya addinin na hindu ke so su gina wani babban haikalinsa a wurin inda suka yi imanin nan ne aka haifi wani abin da suke bautawa mai suna rama su ko musulmi so suke a sake gina masallacin labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce. alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ka dai na zama <laughs> bako kore mai gida abin da ya faru shi ne bakon da ya gabata da muka ba da labarin sokotawan nan sai eh. ka jawo mana a to ai na gaya miki su sakwata na musamman na ko in yau sakwatanci ma zan yi na tara sakwata biyu waɗansu suna cewa a'a ai wannan labarin ba ba sakwacin kwarai na ba eh, na yadda na yadda na yadda ba ba don ba sakwacin kwarai kam ina a haka nan ba ta koyowa muka ce tun haka ne zahiri bari mu to sakwata wanda su bana bayani kwarai da gaske to kamar yadda muka saba bari mu buɗe wannan babi da gaishe-gaishe da farko muna mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayiya saratu abiri kadiya wadda ta rasu makon da ya gabata a jos jihar plato aka kuma yi jana'izar ta ranar asabar din da ta gabata to allah ya sa ta huta ya kuma kyautata namu karshen sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan malam rabo ishaya dodo da na ritaya reverend dr yakubu hassan waɗanda ke gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa bikin 'ya'yansu sha'aibu dodo da bilkisu yakubu wanda za a yi yau dinnan a majami'ar ekuwa ta farko a cikin garin malumfashi da karfe goma sha ɗaya na safe sai kuma gaisuwar fata alheri da ta murna ga iyaren marigayi reverend samba gin su kuma suna sake aure da wata 'yansu fi gin da ake lakabi da goggo ita dai za a auren mako mai zuwa ne ita kuma ekuwa eh, bagandi a kaltungo da ke jihar gombe sai kuma za a yi bukin sallama amaryar na ranar sha hudu ga wannan wata a gidan elda ibrahim sambugin a yalwa ka ga dama bauchi da karfe 6 na yamma na safe kai sai kuma gaisuwar ta'aziya daga kabomo 84 zuwa ga halima iro dabai don rasuwar kananta sanusi iro dabai wanda bisa ga bayanin an yi garkuwa da shi ne aka sace shi da dai aka saba garkuwa da jama'a da neman kuɗin fansa murtala mm, mm, mm. sai kuma waɗanda suka sace shi nan suka nemi a biya su naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar aka kuma ba su kuɗin nan suka karba kuɗi suka kashe shi kai kai kai a cikin garin kaduna allah ya kyauta allah ya gafarta masa to amin sun amin eh to grace bare kuma mu duba ita ma wannan wato gaisuwa ce za a ce da kuma fatan alheri da kuma gayyata mm. ta iyalan marigayi bature sallama inda suke gayyatar 'yan uwa da abokan arziki wurin ɗaurin auren ɗansu abubakar bature sallama da kuma amaryarsa farida abdulrazak jimo mm. za a yi ɗaurin auren ne a gobe lahadi a masallacin masjidil ƙura. wanda ke unguwar alaba kumasi wato kasar ghana kenan mm. to allah ya bada zaman lafiya uh, mun samu wannan sakon daga sallama wato bature sallama da mustapha bature sallama da kuma sani bature sallama to akwai kuma gaisuwar sashen hausa ko kuma gaisuwar filin abar ya na sashen hausar muryar amurka mm. zuwa ga jibirin umar na basa da kuma salihu isa fana kebe da garba na hali kamba da mu da sani birnin kebe da aliyu usman taka lafiya birnin kebe da yawale sani takai da muhammad pullo kebe da sani energy tandare potescom da kuma Ilyasu Abubakar Potiskum da Abdulmalik Sa'idu mai biredi Gusau Ah, da kuma aminu buhari to waɗannan ai sakkwatawa ne ne kai ka san mai burodin a ah, ban san mai burodin gaba amma dai <laughs> amma mai burodin gusau a ah, eh. na san shi mana na magana ai ba zakkwace dan uwan ba kwace na kai kai wancan burodi na ana magana <laughs> ka zama ka zama mataimakin sarfilu ai bari akwai ai in to miki wani cikin shirin sai ya faɗa miki abin da ya samu ka cin burodi a sakkwato a a to gaskiya muka muna cin burodi yanzu ga cikin yan kwanaki na to To sai kuma wannan gaisuwar fata alheri ta abar ya huce da ta fito daga hannun Mani Abdullahi Buti. ya ce salam sashen hausa kuma filin abar ya huce da allah ku bani dama an gaida yan uwa da abokan arziki kamar su ibrahim sd kusfa zaria city da mustapha abdullahi buti da alhaji ko alhaji yake so ya ce ko alhaji ne maina ba wasa buti da abdulrahman abdullahi biti sai manzo bala salisu ya mai jamhuriyar niger da muhammad sadi dan hausa baturiya sai haruna salisu dan fulanin kwara da isuhu haruna kariya niger da bako umar kadilwa bukar sai musa maina kadilwa bukar da bula kulla kadilwa bukar sai kuma abubakar salisu gozaki da nasiru aliyu bukuyum da imam yahaya soja uba ko uba ne ko uba ne mm. da babawo mato mai addu'a sai ni ma lamba ta har ma kai ma lamba ka ta samu shiga alheri grace abdu murya amurka baba yakubu makeri murya amurka da murtala faruk sanyi na mm. murya amurka da fatan <laughs> kuma kuna cikin kocin lafiya muna kocin lafiya lafiya lau mun gode <laughs> matala kamar yadda muka faɗa masu saurare suna iya garzayawa shafinmu na sada musamman facebook domin bayyana ra'ayoyinsu da kuma bayyana mana labarin da ya fi basu dariya to mun sami amsoshi ko kuma bayanai ɗari da kusan hamsin a cikin awa ɗaya to kuma kamar yadda masu iya masu iya <laughs> magana suka ce ko mai kirki ka baka iya <laughs> gama kasuwa da gaisuwa sabilu da haka waɗanda hannu ya ɗauka akwai wani daga ciki ma da yake cewa <laughs> fara da baka dariya wani ya ce da aka tambaye tambayar da muka yi cikin labaran nan na wannan basakwace da kurma kurma lakatsa da kuma babarbare da matar shi ita ma ta lallasa shi muka ce musu wanne ne fi ba su dariya daga cikin shehu sani limanci cewa ya koɗe mai ba <laughs> <laughs> ko bai ba shi dariya ba to shehu sani limanci sati mai zuwa ka aiko mana wanda zai zai baka dariya ko kuma labarin da ya baka dariya nan ka na katin kesa abin ne da ake ci Allah daya gari banban <laughs> shi ku Muhammadu malamin ta eh, eh. cewa shi wallahi a gaskiya da shi da matan shi wato sun ci dariya to amma abin da ya ban <laughs> eh, haushi da shi labarin ba sakwace na yasa saboda haka hukuncin ku shine ku kuma ku kwana yau ba ku ci abinci ba da kai da matan nan takara kuka ci dariya <laughs> da kuka kwana kuna ci dariya to shi burin umar na basa cewa gaskiya na fi dariya akan babban bara nan yadda ya kada ma maza girma <laughs> <laughs> wurin mata da dai ai haka suke to shi abdullahi laki puntuwa shi eh. kuma cewa a gaskiya labarin sakwace ya fi bani dariya domin ya ci duka eh. amma shi kadai ya san wahalar da shi kai anya wannan ba basa sakwaci an dai ce maka ba sakwaci ne ka ba ta yi gare <laughs> sai Muhammadu malaminta mai dinki unguwa alheri zuru ya ce a gaskiya labarin da ya fi burge ni shine labarin ba sakwacin nan wanda <laughs> ba da kare na to sai sani diga maradin Nijar ya ce salam fatan alkhairi zuwa ga masu gabatar da shirin abar ya huce a gaskiya labarin ba sakwace ya fi bani dariya ku tashi lahiya abdulrashid jola Musa Gwadabawa daga jihar Sokoto kuma cewa a gani na dukkan labaran nan gaskiya sun kayatar. Amma wannan mutumin ba ba Sokoto ba ne. <laughs> ya wa yi baka tsine ne ne ko baka bi <laughs> bi madalla wannan wannan magana kan gaskiya ne da ba magana gaskiya ta <laughs> <laughs> muna tare da doctor eh. yanke wannan hukunci ne ma muka gayyaci doctor Mansur Isa Buhari na sashen nazarin ilimin nahiyoyin turai na jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto doctor muna maka barka da shigowa cikin wannan filin. unguwar ya mun mata na unguwar ya kana jin kana jin wannan rigima kai yau kai yau zaka yanke mana hukunci akan wannan batu isa da girgire ce ba sakwatan nan shine yafi da dariya to amma shi a wolo dabi unguwa uku cewa labarin fadan ba sakwace da kuma kurma shine labarin da yafi shi dariya sai usman a bello bunkari daga na. usman a bello bunkari ah, bunkari ba sakwace na na kwarai ah, <laughs> Bello Bunkari mm. Basakwata mm. ya ce gaskiya labarin Basakwatan da babbarbaran ya ba da dariya kwarai da gaske wato shi duka labaran sun ba shi dariya ya so ya ce da kaga ya fara da na Basakwatan dan dai kar <laughs> an dara ta ci gida. <laughs> To shi kan Usman Fari Jebuwa Wad cewa shi kan labarin na barbarbare na barbarbare eh. gaskiya shi ya hi na Basakwace ba shi dariya. To gaskiya kamar yadda muka ce komi kirkin ka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba sabili da ka sai dai mai hakuri sai dai haƙuri amma dole ki bari faɗi na kallabi tsakanin rauna kasu ku ce mun yi abin kin san kullun kuna korafi eh. eh. Fatima Musa eh. wada Barikin Ladi jihar Plateau tare da Maryamu Aminu Kano mai da karko da Aishatu to su ma dai ina ganin babalbarin nan suka ce ya fi ba su dariya ba haka suka ce ba <laughs> to kafin doctor ya shigo da labari da kuma yanke hukunci kan labarin da ya fi <laughs> ba da dariya cikin waɗannan labarai ah. mun yi babban bako a wannan zauren yau ma mun gayyaci falalu ɗorayi wanda abokin aikin mu baba yakubu makiri mana hira da shi na'am eh, falalu ɗorayi kowa ya san eh. ah, fitaccen ah, jarumi ne za a ce mai shiryawa mai ba da umarni mai kuma wato gabatar da abin nan wasannin kwaikwayon nan na hausa da ake kira kaniwood kenan eh, to ga abin da yake cewa dangane da wannan sana'a tasu Alan Daure ya shigo masana'antar fim a 1996 daga 96 aka Ugana ya mai da ni yake zai zama da karatu bai kamata zama ɗan fim a wannan lokacin ba. To 97 na sake dawowa daga 97 ya kafa mun dokoki cewa lokacin da ake makarantar arabiya ba zan ba lokacin makarantar boko ba zan ba. To wayannan su ne dai in ce shekarar da na san na shigo 97. To bari mu je kai tsaye akan sabon shirin nan da kake kokarin fitowa da shi wanda ka mai suna wakili. Menene wannan shirin wakili ya kunsa? To wakili a dunkule shi ne da yake nuni akan mu na ɗabi'a ta jakolonin al'umma a bangaren masarauta waɗanda su suka kusanci da al'umma ta hanyar hanan matsalolin da kuma abubuwan da suke sannan kuma ya taɓa wani bangare kuma da ya shafi auren kisan wuta da mafi yawan al'umma suna gabatar da shi a cikin rikici suna ba tare da kun dokoki na addini ba sannan ya yi taɓo kuma wani bangare na lalacewa society a kan yadda zai zama ɗabi'a nan ta a nemi mace a yi ya fara tashi daga irin abin kunya a society na bahamu sannan kuma ya yi taɓo ga tuzi na shi irin na amana ka ɗau amana ka bawa mutum a matsayin sa na jagora kuma amfani da wannan amanar ya kare da ita kuma a zo lokacin da ake hukumar na amana yake na yin kuma ya karya cewa ma ba a bashi ba labarin wakili ya taɓa wannan gefen amma ta salo na ban dariya. To su wani ƴan wasa ne a cikin wannan fim? To mukan kira shi kamar taron ƴan wasa kamar ya ƴan wasa wanda ake kiran sa tara. Ya tara ƴan wasa da dama akwai eh, Suleiman Bosho, akwai Ali akwai Hadiza Ali Gabon, akwai Umar Gombe, a Asasi, akwai ah, mustapha na baras a ah, rabi gaushi akwai garzali mito ah, sai kuma hajara ita da sauran yan wasa wata yarinya ta bi da hamur wadda ta biya ne ta bar kari ta aure to ya yan suna cikin shi sai wannan yaran alifu ya tsirani shi ma To abinda mutane za su yi mamaki galibi idan an ce fim na abin nan falal ɗorayi akan samu galibi na barkwanci ne amma kuma sai ka samu kamar alidu yana shiga cikin fina-finan wanda ba a san shi da ta wannan bangare ba misali kamar an da mali da shi wannan da sauransu um, ya ake yi kakan samu irin manyan uh, taurare haka suna shiga cikin wannan shiri naka da barkwanci to in ka ɗauke alaka ta shekaru da aka ɗiba tare sannan kuma dukkanin wani jarumi abin da yake fara duba ka ainihin na fim ɗinka shine labarin shin ne ka zo da shi ne a kuma ya karakta ɗin da yake ma'ana abin da zai yi zai fito a ciki shin ya yi daidai da shi ko bai daidai da shi ba zai taɓa masa kariya ko kuma zai kara taimakawa kariya to in dai mutum ya kalli wannan ina ganin ba shi da matsala wajen karba ba da matsala duk wani jarumi da ta duk girman ka duka kanta sai ya ji an cikin da hali ya samu ba zan yi mara kyau ba kuma ba zan yi abin da zai zo ta mashi ba haka ni ma sai dai kara mata girma a cikin tarihi ka zama ka ba sa kokarin ajiye ba shin za a iya cewa mm, fina-finan barkwanci inda kwarewar falar ɗorayya yake kina? kusan liba finafinan barkwanci ne suka ma fito da daga baya suna suna barkwanci zai tsara muni zan ce balu ta bangaren bada kinan da na farin shi ne irin crime story ma'ana labarai na tashin hankali da rigingimu na daban wani abin da su ne da kuma hasali ma suna fito a amma yadda aka yi wa karan farkon cikin son kai na kaci na ga ana yin sa ba daidai ba sa na fada gefen kuma da na fada suna fara yi sai mutane sai karfa mu su gani kamar falalin yana bawa gefen muhimmanci don na sani ne sai ga abin ya kuma da mutane sa na tsaya a gurin da kai ma na ji daga shigata wajen bada umarni na ban farkon da zama gefen yakin za a yin yadda ake irin da kamar yadda irin ake yin aka ta yi shi cikin natsuwa da in babu kuma saka riga guda daya ya ta yin jin da ya tara kare a'a za a shi kamar yadda mutum ya yi rayuwa ta yau da kullum a gida in ya dawo ga abin da zai yi in zai fita gaba ga kayan da zai sa in zai mu'amala da yadda zai yi ta kuma zai yi auratayya ba irin da na cikin na baya ba. Mm. Gaskiya na yi da gyara bangaren kwamiti kuma ta hanyar kwamiti ne ma na Allah ya ji ɗan da fara da ta bisa Mm. ya samu wani fadi da a lokacin sa sai da irke jarma da kowa kukan kuɗi a za a yi cin da shi kuma ba kuma gani irin gina gina da ba ya masa wannan kima da gargadin yana faɗa kuma alhamdulillah na alfahari da haka. To yaushe ne wakili zai fito? Muna sa ran wakili zai fito sabuwar shekara Allah. Wakili ashe wakili ne yara a kuce wakili ne wakili shi wakili wakili na wakili to doctor muna ƙara muka barka da shigowa wannan zaure to ka ce waɗannan labarai <laughs> wanne ya fi baka dariya kuma wani ka yadda da shi wanda ka yadda da shi <laughs> cikin labaran da an ka karanta cikin labaran dan a gaskiya ka wanda ya bayan mata ta ana a miko ha ba doctor Wani hajiya a yayi ban dariya <laughs> doctor kai ba kana da labarin da zaka ba ma wannan zaure au to labari guda ba mai ban dariya na ba guda da dan ban dariya wani abu na da ya faru nan sakkwato eh. kwanan baya watannin baya zancewa wani lokaci mallamin eh. makaranta allura Mari eh. Abubakar sai ana mai lakami da na manzon Allah. <laughs> To. Ɗalibai ne da kowa haka sun kasan. To wannan ya je cikin wata shiya inda ɗalibai ne suke can cikin wata kwakwada. Eh. Daidai daga cikin ɗalibai ne hango su ke san ɗalibi suna da ɗabi'a in ya zama malami ne shi kira shi shiga ana yi malamin ya lakani da na manzon Allah da ta ɗalibin da dai hango su ya eh, ce mai mallan mazan Allah ya zo da ya ce la ilaha illallah ya ka ni ka yaro ya ɓaro ta <laughs> yaro ya ɓaro ta kun shine azaban wannan ne kai aza kuka ya ce la ilaha illallah yaro ka kone ni ka kone ka dan ba kara to da labarin ka na bifa doctor wato magana da anna ana yi kasan shi shi an ka ce maka yare yare musamman a ce maka sakwatanci eh. mm. yanzu haka magana gare ni kai da kai in ni magana nan cikin hilin na na abar ya huce wasu ca suka yi ba su gane abin da faɗi eh muna magana ne akan bacewa yadda harsuna suke kokarin bacewa har hausan nan ma yanzu a arewacin najeriya nan ma zaka ga yan arewa hausa ta gurbace sai aka ce to amma har yanzu akwai waɗanda in suka yi magana musamman a sokoto in suka yi magana da ainihin sakkwatanci duk abin da suka faɗa ba lalle mutum ya fahimci su ba. Kwarai, ana samun wannan. wato, ya sai muka Ai, wa sai muka ce to doctor ba mu labari da ainihin sakkwatancin na sati mai zuwa mu ji waye zai iya bayyana ba abin da ka faɗa. Na san ko ni ne in na fara in yanzu ni ce ka tunkuɗa kunkurun kaga godabe kila ba kowa ka gane abin da ce. <laughs> ni ma ban ji ba to kaji ko ita ba ta gane komi ba. Ni ma in fundisi in ji. <laughs> Dokto ba mu wani dan labari da sakwatanci ainihin hausan sakwatanci mu ga mako mai zuwa cikin masu sauraron mu waye zai iya faɗa mana labarin da ka faɗa. Mm. Ainihin abin da kake faɗi. Eh shi kenan. Eh babu labari. Eh shi kenan. Akwai wani lokaci akwai wani lokaci da maraki da maraki suna akabra. To. Marakin gada maraki na akabra kaza da zakara na bisa icce. Sai da kara ce ma kaza Allah shi cece muka faɗin gashi shahini. Kaza ta ce ka in ba da titin ba ta irin naka ba. A kaza an yi maraƙi da maraƙi na ƙasa gare mu suna kabara mu da abu ta ice wanda faɗa ya shahini. Kaza na rufe bakin ta sai maraƙi guda ya ishe-ishe ya ja da baya guda ya jawo da baya kamin su kawo su kaurace ga ɗan mai gida ya hito. Yana kawo wa karab in sun ka buge dan mu gida sai ya kalle da hannu <laughs> an ka kwazai tara tara an ka tafi wurin ɗauri an ka ɗaura shi an ka mai sai da dawowa da shi sai baba yaro ya ce to tun da kan yaro ya kalle yanzu a kama kazatan da zakara a yanke ne. Hada ko ya shahe ko ya shahe gaji shi. A hada ya shahe ya shafe su kam tun da ya ce da zakara ce mata Allah ki cece mu kan faɗan gashi share mu. Ta ce mai ai titin batuna. To wai menene titin batuna? Kamar da na yanzu. Baka san titin batuna ba. abin da zai faru dakto sati mai zuwa abin da zai shi za mu ah, ce wa mutane su sake rubuta labarin a hausa da suka fahimce ta kowa eh, ya rubuta abin da ya fahimta <laughs> to shi kenan to shi kenan Allah ya ce muna da amin to muna godiya godiya ne to sabili da haka muna bunga ita malama Juli na daga mana hana eh, sabili da haka a madadin Dr. Mansur Isa Buhari kenan da Murtala Faruku Sanyin nan alheri ke muku fata alheri da fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri to me ake cewa mina na eh, eh, mukwallau <laughs> mukwallau kin san mukwallau <laughs> to jama'a mukwallau mukwallau mukwallau mm. <laughs> Masu sauraro a nan muke ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma mu na Facebook. yanzu a madadin duk abokan aiki na raukaci muryoyinsu ni sarfil hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. VOA Africa